يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cike kunsa yau muna ranar 25 daren da shida ga watan tara watan ramadan shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar ashirin ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani domin fahimtar abin da suka kunsa muna nan cikin suratu tauba inda karatunmu da ya gabata muka tsaya akan aya ta sha shida yau kuma insha Allah ta'ala karatunmu zai shafi aya ta sha bakwai sha takwas sha tara kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim ce ma kana lil mushrikina ay ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi narihum wa fi narihum khalidun ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah bai dace ba bai kamata ga arna ba a ce su za su raya guraren bautar Allah shahidina ala an bil kufr alhali suna masu yi wa kansu da kansu shaida kafirci suna masu bayyanar da kafircinsu ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ula'ika ire-iren waɗannan mutane da ke bayyanar da kafircinsu da yi wa kansu shaidar kafirci habibat a'maluhum ayyukan su sun lalace ba za su more su ba ranar alkiyama wafin nari hum khalidun kuma su masu dawama ne a cikin wutar jahannama makomasu ita ce Allah ya tsare mu ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله yana labarta mana ne hukuncin da ya zartar a kan cewa raya guraren ibadarsa masallatai da nau'o'in da rayawar take da su nau'in raya masallaci wanda yake na ma'ana da nau'in raya masallaci wanda ake iya gani kuru-kuru duka kowanne daga cikin nau'o'in guda biyu Allah yake shelanta mana sanar da mu cewa ba su cancanci arna ba kuma ko sun yi ba za su inganta ba gare su babu wani ɗaya daga cikin arna da ya dace da wannan aiki domin raya masallaci iri biyu da ake da su da raya shi da za a iya gani kuru-kuru a aikace da raya shi ta ɓangaren ma'ana duka kusanci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk ibadar da za a kusanci Allah subhanahu wa ta'ala da ita ta tana buƙatar tsarkin zuciya a sami niyya ingantacciya da kuma ingancin aiki zama an yi shi daidai da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam to arna kuwa ba su da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu niyyar su ba tsarka ba ce kamar yadda aikin su ba ingantacce ba ne to yaushe kuma za su zama masu raya gurin bautar Allah bayan raya gurin bautar Allah ibada ce da ake kusantar Allah da ita su kuma ba su da abin da za a karɓi ibada su da shi tsarkin niyya da kuma ingantar ayyuka Allah yake cewa shahidina ala anfusihim bil kufr alhali su da kansu suna masu yi wa kansu shaidar kafirci shaidar kafirci da arna suke wa kansu da kansu ta kunshi shaida iri biyu shaida a maganance da kuma shaida a aikace dangane da abin da ya shafi shaidar da suke wa kawunansu da kansu akan kafircinsu a aikace shine abin da suke yi na bautar gumaka da sauran ababen bautar da suke ba Allah ba waɗanda ba su halatta a bauta musu ba waɗanda suke barna da ɓata ga su da suke yi da kuma abin da suke wa sannan shaidar su ga kawunansu a maganance shine abin da yake faruwa da gare su na furta maganganu waɗanda suke na kafirci irin su labbaika labbaika la sharika laka labbai labbaika allahumma labbai labbaika la sharika laka labbai illa sharikan huwa lak tamlakuhu tamlakuhu wa ma malak sukan ce wato babu amsawarka an amsa maka an kuma an amsa maka ya Allah ba ka da wani abokin tarayya sai dai dan wani abokin tarayya da kai da shi da abin da ya mallaka don naka ne to kaga wannan kafirci ne irin su kuma abubuwan da suke faɗa a tambayi mutum me kai in bangaren yahuda ne ce shi ba yahude ne mai tafiya akan turbar yahudanci in kirista ne ce shi kirista ne mishan ne shi mai tafiya akan tsarin kiristanci in fegan ne ma ya gaya maka shi fegan ne to waɗannan maganganun da suke furtawa nau'o'in abubuwan da za su faɗa waɗanda suka shafi wato anin kafir cewa Allah tabbatar da cewa su kafirai ne ba musulmai bane to waɗannan abubuwan suna tabbatarwa kawunan su kafirci imma a aikace imma ta salon magana to ya wanda iwa kansa da kansa shaida kafirci a maganance da a aikace zai kuma zama mai raya gurin bautar Allah Abinda da ba zai bane Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da cewa ula'ika habibat a'maluhum ire-iren waɗannan bayi da suke wa kansu da kansu shaida kafirci a aikace da kuma a maganance ayyukansu sun lalace ba za su more su ba a lahira wafin nari hum khalidun kuma su masu dawwama ne a wuta daidai wannan gaba Allah subhanahu ta'ala na sanar da mu cewa ayyukan da kafirai suke yi lalatattun ayyuka ne dalili kuwa duk wani aiki da suke aikatawa za ka tarar da ya rasa sharaɗai guda biyu da ake buƙatar dukkan aikin da zai zama karɓaɓɓe a gurin Allah ya zama ya cika na farko a yi don Allah shine ikhlasi na biyu a yi daidai da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk wani abu da arne zai da sunan kusantar Allah za ka tarar abin da idan ba Allah ya nafa ba tunda yana hadawa da wani abokin tarayyar ba Allah ba duk kuma wani abu zai ce wato ainihin zai aiwatar to za ka tarar yana yin abin ne yadda ya sa kansa ko ya ga dama ba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da bayanin yadda za a yi wa Allah ba to wannan yasa Allah yake cewa abin duk da suke aikatawa na aiki lalatacce ne ba zai musu amfani ba ba za su ci moriyarsa ba a ranar alkiyama kuma saboda shi ɗabi'a kafirci inda aka same shi to inda wani abu da kai ba na kirki ya lalace inda wani abu za ka iya mora cikin abin da kai to ya rusa shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake sanar da mu cewar abin da suka yi rusasshe ne lalatacce ne ya kuma ce wafin nari hum khalidun su masu dawwama ne a cikin wuta abin nufi idan suka shiga wuta ba ranar fita ba kuma ranar yankewar azaba kamar yadda a wasu guraren Allah subhanahu wata'ala ya ambata kamar cikin suratul isra aya ta 97 Allah subhanahu wata'ala yake cewa kullama khabat zidnahum sa'ira a duk lokacin da wutar da ake musu azaba da ita ta dan wato ainihin yi baya to Allah subhanahu wataala ta sai mu ƙara mata tsananin azaba don ta ci gaba da wato azabtar da su ba a da buƙatar ta zama wato ta mutu ta yi da ake cewa a irin wutar da ake da ita anan a ko da lokaci so ake ta zama cikin ci ganga-ganga don a azabtar da su sannan bayan haka daga cikin ayoyin da suke daɗa fito da bayanin abin da wannan aya da muke bayanin ta ta kunsa Allah subhanahu wata'ala cikin suratul furqan yana ambata mana cewa a aya ta 23 wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura za mu tunkari abin da arna suka aikata na aiki Allah ya ce sai mu mayar da shi kamar yanayin toka a ba shekewa ko kamar yanayin kura a baɗaiɗaitawa ɗaiɗaitawa saboda haka yadda kura take zama a ɗaiɗaya cikin iska ko toka idan iska ta taso take fata-fata da ita ta ɗaiɗaya da ita to haka Allah subhanahu ta'ala zai mayar da aikin kafirai saboda rashin amfaninsa da kuma rashin dacewarsa da karɓa Allah ya ce ula'ikan ladina har wayo da ya cikin wato suratu hud أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون Allah subhanahu wataala ya ce ire-iren waɗannan kafurai, ba su da wani abu a lahira da za su fuskanta in banda azabar Allah kuma abin duk da suka aikata ya lalace dama abin da suke aikatawa barna ce da bata ɓataccen abu ne lalatacce Allah ba zai la'akari da shi ba sai abinda wannan aya take sanar da mu na sako wannan aya na sanar da mu cewa bai dace ba ga kafiri a ce shi zai raya gurin ibadar Allah raya wannan da za a yi ga ibadar Allah subhanahu wata'ala wanda suka cancance ta su ne wanda suke kan tsarin addinin Allah su suka san me Allah yake so a yi a gurin ibadarsa su yi don abin ya rayu ba wanda bai san waye Allah bai san me yake so a yi a ce kuma shi zai raya gurin ibada Allah ba sannan wannan aya tana sanar da mu cewa ayyukan kafirai batattun ayyuka ne ba za su ji gajiyar su ba a lahira bayan haka aya tana sanar da mu cewa dukkan kafiri zai dawo mu cikin wuta har abada dindindin babu ranar fita Allah ka tsare bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فسروا أن آية أتقيتي التي إنما يأمر مساجد الله حقيقة كذا waɗanda suke raya masallatan Allah masu raya guraren ibadar Allah man amana billah su ne waɗanda suka ba da gaskiya da Allah shi kadai wal yawmil akhir kuma suka ba da gaskiya da ranar lahira sun tabbatar akwai ranar da Allah zai ci ya bayi ya bibi abin da suka aikata alkhairi ko shari ya kowa sakayya to sun ba da gaskiya da wannan rana kamar yadda suka ba da gaskiya da ɗayan takar Allah da cancantarsa da bauta wa aqamu sala kuma za ka tar da wato ani wa aqamu sala ire-iren waɗannan bayi za ka tar da suna tsaye da sallah su yi ta lokacin da aka ce da rukunanta da sharaɗanta da sunnoninta daidai da korowar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ata zaka kuma za ka tar da wato suna ba da zakar dukiyoyinsu kari akan haka Allah ce lam yakhsha illallah me raya gurin bautar Allah za ka tara bai tsoron kowa in ba Allah ba bai tsoron zargin wani mai zargi a abin da Allah ya ce ai zai yi ko zai maka daɗi ko ba zai maka ba ko za ka zarge shi ko ba za ka zarge shi ba matsawar da ya dace da abin da Allah yake so ba ruwansa zai yi Allah yake cewa fa'asa ula'ika an yakunu min al ana fata ga ire-iren waɗannan su zama wato a gurin Allah sun kasance cikin shiryayyun bayin da Allah yake shiryar da su ga hanya madaidaiciya fasara wannan aya a fayyace da Allah subhanahu wata'ala ya ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir hakika waɗanda ke ko wanda ke raya gurin bautar Allah shine wanda ya ba da gaskiya da Allah kuma ya ba da gaskiya da ranar lahira to anan abinda Allah yake tabbatar mana da cewa wanda ya dace da iraya gurin bautarsa masallatai shine wanda ya tattara siffofin da wannan aya ta ambata kamar haka siffar farko ya zamanto yana da imani da Allah subhanahu ta'ala da ba da gaskiya da ranar lahira sannan kuma ya tsayi da ayyuka waɗanda suke na tilas dole irin su abin da ya shafi sallah da bayar da zakka Allah subhanahu ta'ala ya taƙaita bayani cikin ibadu da suke na lallai akan bawa akan sallah da kuma zakka sannan kuma ya ambato wa lam yakhsha illa Allah kuma a samu tsoron Allah to an ambaci sallah an ambaci zakka, an ambaci tsoron Allah don a faɗakar da iya waɗannan da aka ambata cewar suna daga cikin mafiya girman al'amuran addini akan sauran waɗanda ba ambata ba su ma daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake lasta akan bayi saboda aka wani kimna mana girman al'amarin sallah da girman al'amarin zakka da kuma batun ka ji tsoron Allah a duk abin da kake aiwatarwa sannan raya guraren bautar Allah masallatai yana kasancewa ne da abubuwa guda biyu na farko raya gurin bautar Allah wanda yake ƙuruƙu a fili ƙarara da kowa ma zai iya gani ya fahimta kamar gina masallaci Wurin da aka san shi fili fetal a zo a wato ainihin gyara shi a gine shi a tabbatar da alamomin da suke tabbatar nan gurin bautar Allah to wannan samar da shi a ginin raya gurin bautar Allah ne na fili a aikace karar za iya gani a fahimta sai kuma tsaftace da tsarkake wannan gurare na bautar Allah sharar su. kawar da duk abin da zai kazanta su sannan sai kuma abin da ya shafi haskaka su kamar yadda muke cikin wannan masallaci ke cike da fitilu haskakawa ne dan a ga inda za a tsaya a fuskanci alƙibla a yi sallah a ga hasken ma rai ya daɗi a lokacin da ake gudanar da ibada sannan kuma da abin da ya shafi kansasa guraren ibada kada a zo gurin ibada a ji wari na tashi shi yasa ma a tsarin koro addinin musulunci aka haramta wanda ya ci tafarnuwa ko kuma ya ci albasa ko ire-iren su ya shigo masallaci ta sallah dan kada ya cutar da masallata ka kuma ya muna na wari wato maimakon ƙanshin da ake bukata na masallaci a jikin wato wari ne yake tashi cikinsa to waɗannan raya masallaci ne a aikace wanda yake a fili ƙarara za a iya gani a fahimtar. a ga ana sharan masallaci a ga ana wanke dandagaryarsa a ga an sa masa fitila a ga an damu da wato kawar da yana da abubuwan da suka kama da haka sannan akwai kuma raya masallatai ta bangaren abin da ya shafi a ma'anance shine bangaren ibada raya masallatai ta bangaren ibada idan ka zo kai sallah ka idar ba za a ga tarin sallar a cikin masallacin ba wani wani abu ne na ma'ana tsakaninka da mahalicinka da kaiwa shi ya san kayi kuma ya karba isa kai a kai a ka zo ka karanta alkur'ani bayan ka karanta ka gama ba za a zo a tarar da tilin ayoyin da ka karanta wata kan wata ko kuma wato a cewa wannan tarin ladan abin da wane wannan yana gurin ubangiji subhanahu wata'ala abu ne da yake ta bangaren ma'ana saboda haka to ire-iren waɗannan abubuwa na ambatan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a cikin masallaci irin su subhanallah da ake subhanallah wa bihamdihi su subhanallah al'azim subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la cikin wasu ko subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh da sauran ambatan Allah da ake a cikin sallah duka waɗannan in kai ba zuwa za a gansu a jirge a cikin masallacin ba to wannan bangaren wato an raya masallaci a ma'anance kenan to Allah subhanahu wata'ala yake faɗar waɗanda suka dace suka cancanta da irin wannan salo-salo na bauta da raya masallatai su ne bayan Allah muminai su suke irin waɗannan salo-salo na raya masallaci ga Allah subhanahu wata'ala sai fa'ida da zamu iya ruwa da ita da malamai sukan ambata a ƙarƙashin bayani kan wannan aya ce yi magana cewar babu wanda ya cancanci raya guraren bautar Allah sai bawan da ya ba da gaskiya da Allah musulmi mumini shi ne zai shiga ishararsu isa musu ƙanshi yi sallah a ciki ya karanta alkur'ani to ashe wanda ba shi ba arne bai halatta bai cancanta ya shiga masallaci ba kenan ko ko aka faɗo da za ka ce eh, to aiko ba za a bari arnin shiga masallaci ba tunda ba gurin da ya kamace shi ba ne ba gurin da ya cancance shi ba ne bai san yadda ake bautar Allah ba kuma in yayi ma ba cikin da ake karɓar bautar bai san abubuwan da Allah yake bukata ba bisa koyarwar manzo da su ake yi a guraren ibadar Allah su shi na ƙarƙashin wannan malamai suka ce ya halatta kafiri na iya shiga masallaci da izinin musulmi a yayin da aka ga maslaha ta kama ta abashi ya shiga akwai sanda maslaha ta kan iya sa a bar wanda ba musulmi ba ya shiga masallaci an karɓo hadisi daga sahabin annabi abu huraira allah ya da shi yake cewa manzon Allah annabi Muhammad Sida da aminci Allah sabbata a gare shi ya aika wasu daga cikin sahabbansa akan dawakai zuwa ga shiyar garin Najd a wannan shiya da aka aika waɗannan sahabbai sai suka zo manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wani mutum daga cikin kabilar Hanifa ana kiransa da Umama dan Usal wanda a wannan lokaci ba musulmi ba ne ko da suka zo da shi sai suka ɗaure wato fumama a ɗaya daga cikin durkoki ko kace fila-fila ta wato ainihin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya fito ya ga wannan bawan Allah fumama dan usal da aka kamo a wato ani matsayin ribataccen yaƙi da sahabban annabi suka kamo suka zo da shi to ana ɗaure da shi a jikin wannan fila ta masallaci da manzo ya zo ya gan shi sai ke cewa ku sake tumama a kwance shi kaga wanda aka kamo a ɗaure ribataccen yaƙi jagoran da ya tura a je a yi wannan mamaya an kawo ka gare shi a ɗaure ba don ka bar abin da kake kai ka komo abin da yake kai ba amma da ganin ka ishe a kwance ka wannan abu da aka yi wa umama bin ufan kuma ya ga irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kaddara suke biyayya gare shi ya ga da suke gudanar da al'amuran to ana ɗaure shi kawai sai tafi zuwa gindin wata bishiyar dabino kusa da masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwabe ya wanka shigo masallacin manzo da zuwa sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga zuwa da shi a daure yayi ma'ana yayi rana to shine malamai suke cewa idan bukatar a shigo da arne cikin masallaci ta kama da izinin musulmi za a iya shigo da shi ya halatta ya shiga idan irin wannan ta kama kamar yanzu da muke a wannan lokaci a zo a ce misali a harka da ta shafi harkar eh, nefa wutan nefa ta samu matsala ta masallaci amma ba a da gogagge expert masanin aikin a cikin al'ummar da ake rayuwa da su sai gideon ko sai wato ainihin christopher ko makamantan wannan kuma ana gudun a ce a ɗauko 'yan jigari-jigari 'yan ba na iya su yi abin kuma wata ran a zuwa samu matsala wuta ta tashi a masallaci to wannan ya iya sa a zo da shi a ba shi izini ya shiga ya kalli inda matsalolin suke ya faɗa kuma a maganta aka san za a iya samu wannan biyan bukatar. za a iya sa shi a haka ko wani abu makamacin haka ko ya zama to ginin da ake da shi na masallaci an yi ya ruguje an yi ya ruguje shi ko ba injiniya masanin makama irin wannan kamarsa za a iya zuwa gayyato shi zo ya kalla ya ce ai kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a samu mafita kuma a yi kaza an samu mafita to wannan zai iya kasancewa ta dalilin irin haka wato anin musulmi su shigo da wanda ba musulmi ba cikin masallaci hadisin da makaranto imam al-bukhari allah ji kansa da rahama ya rawaice shi sannan allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'asa ula'ika an yakunu min al-muhtadin ana wato kyautata zato ga ire-iren waɗannan bayi masu raya guraren bautar Allah masallatai su wato ainihin kasance cikin bayan Allah shiryayyu zuwa ga hanya madaidaiciya eh, malam muhammad bin ali shaukani Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a wannan gaba yanke sa rai da kwaɗayi ake wa kafirai game da yiwuwarsa amfani abin da suke yi na aiki domin in ya zamanto cewar wanda suka siffatu da siffofin da ayan nan ta ambata na imani da Allah da imani da ranar lahira da jin tsoron Allah da tsaye da sallah da ba da zakka wanda ya wannan shi ne ma ake masa fata da sa ran samun shiryar Allah to ya su da ba su da waɗannan abubuwan da aka ambato kwata-kwata za su sa rai da amfana da abin da suka yi na aiki sabanin waɗannan abubuwan da aka ambata sai ce na ana yanke musu tsammanin yi wani kwaɗayi ko sa ran su sami wato ainihin aljannar ubangiji su subhanahu wata'ala ko moriya ta abin da suka yi na aiki don ba su fatu da siffofin da ake maganar wanda suke wani sune ne suke abin da Allah iya da shi yake karɓa na raye guraren bautarsa ba to su ba su da waɗannan abubuwan na imani da shi da imani da ranar lahira da jin tsoronsa da tsaye da sallah da ba da zakka saboda haka kwata-kwata ba da za su ci moriyar aikinsu don aikinsu da ya biyo irin wannan layin ba sannan da Allah ya ce asa ula'ika an yakunu minal muhtadin sun daga cikin malamai suke cewa a sadan nan da ake kawo ta a matsayin mai yiwuwa ko ana tsammani da sa rai da fata su suka ce tunda Allah ne ya faɗa fa asa ula'ika to anan ba ta fata ba ce a fa asa ula'ika an kunu min al-muhtadin lalle waɗannan bayi za su zama ko sun zama daga cikin bayin Allah shiryayye suka ce domin duk inda Allah ya faɗi asa to shi ba fata yake maka ba tabbatan maka da abin yake a ta Allah ba irin a ta bayi ba su da haka yake nuna cewar Allah subhanahu ta'ala ana kyakkyawan wasu fatan samu shiryarsa ga wanda duk ya tsayu da raya masallaci da abin da ake raya shi da shi sannan kuma wasu suka ce fa asa ula'ika an yakunu min al-muhtadin abinda asar take nunawa ya dace ya cancanta waɗanda suke haka zamo cikin bayan Allah waɗanda suke shiryayyu Allah ka datar da mu sannan da Allah yake cewa min muhtadin fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin to wajen kasancewar su shiryayyu wasu ka ce shiryayyu ababen ɗorawa a kan hanyar tafiya gidan aljanna za a shiryar da su da yadda za su kai ga shiga aljanna wasu kuma suke cewa za a shiryar da su zuwa ga wato anin tafarki madaidaici za su zama sun ɗore a kansa wanda kuma tabbatuwa a kansa ne ke sa a dace da rahamar Allah a shiga aljannarsa an karɓo hadisi daga sahabin annabi abu huraira Allah ya yarda da shi daga annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace Mangada idon إلى المسجد a راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح ko ya tafi zuwa ga gurin bautar Allah masallaci ko ya tafi ko ya dawo akan hanyar ta yaji yayi ibada to Allah subhanahu wata'ala zai tanada masa kaɓaki da abincin karɓar baƙi a gidan aljanna a duk sanda ya kama hanya ya tafi masallaci ko a duk sanda ya kamo hanya daga masallaci na mai dawowa gida da tafiyar da dawowar na sa a tara maka kabaiki a gidan aljanna a sauke ka da shi domin haka to wanda yake sanar cewar wanda yake irin wannan shine mai raya masallaci wane na zuwa masallaci wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid da mutumin da zuciyarsa za zama ta rayu da masallaci ina zuwa masallaci daga ina masallaci me kai sallah ne me za ka yi karatun qur'ani zan je yi haka to irin waɗannan su ne Allah subhanahu wata'ala yake datar da su su zama sun shirya sun kuma dace da aljanna ubangiji wannan hadisi da makaranta imam al-bukhari da muslim suka rawace shi Da sakon da aya take babu ayar na sanar da mu cewa bawan Allah musulmi shine wanda yake dacewa da raya gurin bautar Allah masallatai da ake da su sannan aya tana sanar da mu cewa hakika muminai da suka ba da gaskiya da Allah da ranar lahira suka tsayi da tsaye da sallah suke bayar da zakka su ne abota, aminci da kubuta daga wuta kuma su ne shiryayyu cikin bayin Allah Allah ka samu cikin bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce قد أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba cewa a ja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah wallahu la yahdi al adh-dhalimin fasara wannan aya a taƙaice Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shin kuna sanya ma'abota shayar da alhazai da kuma ma'abota raya masallaci ta hanyar kawai suna kula da kulla kofarsa ko abin da ya shafi share wani guri daga cikinsa kamar waɗanda suka yi imani da Allah suka kuma ba da gaskiya da ranar lahira suka yadda kuma su yi ta ransu domin addinin Allah ya ɗaukaka Allah yake cewa la sauna inda Allah ba za su taɓa zama daidai ba har abada a gurin Allah ba wanda ya ba da gaskiya da Allah ba wanda yake yaƙi tsakani da Allah ya ba da gaskiya da ranar lahira to wannan ba zai taɓa yin daidai da wanda kawai in alhazai sun zo da ake yin wato aikin hajjan na ma lokacin jahiliya yana ba da ruwan zanzam ana sha yana wato kula da kulle ka'aba ko buɗe ta ko na abin da ya kama da haka to wannan ko kusa bai kama hanyar tadda wanda ya ba da gaskiya da Allah da ranar lahira yake yaƙi don ɗaukaka addinin Allah ba ba za su taɓa yin daidai ba ta bahaushe yake cewa jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallahu la yahdi alqawma adh zalimin Allah bai datar da waɗanda suke macuta masu cutar kansu ga wato ayyukan alkhairi sakamakon sun zalunci kansu da kafirci kafirci ya sa ba za su iya jurewa su yi aikin da Allah yake so a yi ba kuma kafirci ya sa ba za su iya nufar Allah su yi abu don shi ba fasara wannan aya ta salo mai faɗi a fayyace Allah subhanahu wata'ala ina sanar da mu cewa shi dai akan kansa yana da ja bai yadda ba a ce wai za a samu daidaito tsakanin abin da jahilai suke yi lokacin maguzanci na ayyuka wanda an ka kalli aikin da suke a hotonsa a zubinsa za ka kamar aikin alkhairi cewar an zo aikin hajji irin ta jahiliya da ake yi duk da wasu na dawafin tsirara amma ana gabatar musu da ruwan sha na zamba su zo a ba su dama su je wannan wato ainihin ɗaki su yi abin da za su yi su gama su tafi ba tsangwama ba komai za a ga wannan abin kirki aka yi musu kamar an raya gurin bautar allah a asali duk da an gauraya da abin da yake bautar da wanda ba bautar ba ana takudawa to wannan abubuwan da za a kalla yi sun ba da ruwa an sha yi sun suke kula da makullin masallacin wato ita ɗakin shi ɗakin ka'aba kansa da abubuwan suka kama da haka in ka kalla abin sai ga yana da hoton aikin kirki yana da kamance teniyar abin da za a iya mora Allah yake cewa to ba za su iya amfana da moruwa da wannan aikin da suka yi ba don ba haka Allah yake so a yi masa ba ba kuma dai shi suke ba suna gaurayawa da abin da ba nasa ba domin ku suna yin ibadar nan ga gumakan da suke cikin wannan ka'aba da suka wato tattare suka zuba a ciki sannan Allah subhanahu wata'ala nuna cewar ai imanin da bayansa suka yi muminai da yakin da suke saboda ɗaukaka addininsa to wannan abu ko kusa ba za a hada shi da abin da arnantar suke yi ba a lokacin maguzanci na shayar da ruwan zanzan wanda suka zo nufin aikin hajji ko kuma abin da ya kama da haka na kula da ka'aba to su an na wannan lokaci suna alfahari suna jin ai su suke da abin da ba kowa yake yi ba na shayar da zamzam ga mahajjatan da suke zuwa a jahiliya na abin da ya shafi kula da masallacin da ɗawainiya da shi to wannan abin da suke yi suna jin cewar ai ya ma fi abin da musulmi suke jin suna yi na kusantar Allah sai Allah ya masa yake sam ba haka abin yake ba la yastawuna inda Allah ba za su taɓa zama daidai ba a gurin Allah subhanahu wata'ala don haka yaƙi don ɗaukaka addinin Allah da ba da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala shine abin da ya fi idan wasu zama koli a kan shayar da mahajjaci ruwan zamzam shi ne ya fi a kan abin da ya shafi kula da masallacin wato ka'aba da ya zamanto an ma gina shi a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake da shekara talatin da biyar kafin ma aiko shi dan suna jin su suka yi wannan gini sakamakon ruwa ya rusa kaba a lokacin suka sabunta ginin to wannan abin da suke ganin cewa su suke da abin da za a kalla a yaba suna shayar da mahajjatan lokacin jahiliya su suka ba gina ka'aba lokacin da ta rushe to wannan darajar da ke tattare da wannan abin da suke ganin ai shi ne abin da ya fi alhali kuma ba shi ne abin da ya fi ba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala imanin nan da yaƙi domin ɗauka addinin Allah nesa ba kusa sun fifici wannan domin shi imani shine tushen addinin in ba ka da shi duk abin da kai aikin banza ne to da haka to wanda ya ba da gaskiya da Allah shi yake da tushen addini sannan kuma a ta dalilinsa ne ake karɓar aikin da bawa yake yi a ta dalilinsa ne halayyar bayi take tsaftatuwa ta tsarkaka abin da ya shafi kuma shi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah shi kuma shi ne wato ƙololuwar tozon addinin musulunci da shi ne ake baiwa addinin musulunci kariya da shi ne addinin musulunci ike faɗaɗa yalwata ya zama an taimaki gaskiya kuma an wato murƙushe ƙarya da ɓata to a shekara sai an samu tushen addini an kuma goya da abin da yake sa addinin ya haɓaka ya ci gaba ya faɗi ya zama gaskiya ta samu rinjaye ƙarya kuma wato an fita kanta an yi fata-fata da ita to wanda yake da wannan shi yake da abin da yake mafifici kuma shi Allah yake kalla yake la'akari da shi ba wancan abin da ya shafi raya masallaci da shayar da mahajjata duk da cewar an kalle su ba ga ayyuka ne nagartattu masu kyau amma me su kuma an tsayar da karɓarsu da yin sakayya a kansu da sai in Allah aka nufa da su to kuma su arna babu wannan tattare da su ba magana cewar suna yin wannan abubuwan ne tsakaninsu da Allah ba maganar su aiwatar da wannan abun yadda Allah yake bukata to da haka maslahohin da suke cikin imani da Allah da maslahohin da suke cikin yaƙi don ɗaukaka addinin Allah da yada addinin nasa to babu ko shakka su ne mafifita kuma babu irin su a cikin abin da ya shafi shafar shayar da mahaddaci ruwan zamzam ko kuma abin da ya shafi gina iya ka'aba ko kuma wani masallaci daga cikin masallaci sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya yi hukunci kan su arna na lokacin jahiliya da cewar azzalumai ne sun cuci kansu da rungumar abin da ba shi Allah yake so a yi ba a matsayin bautarsa sun bata wa kansu lokaci da yin abin da ba shi ne ya cancanci a fuskanci Allah da shi ba saboda haka Allah ya ce zaluncin da suke kai na bata da kafirci shi yasa ba su cancanci su samu shari'ar Allah subhanahu wata'ala ba sai Allah ya ce wallahu la ya al-qawmal zalimin Allah bai datar da mutanen da suke macuta masu kafirci zuwa ga abin da yake shafi shari'a zuwa ga hanya madaidaiciya sai sakon da wannan aya take bamu wannan aya tana sanar da mu cewa ayyukan kafirai da suke yi ba za su taba wato isa ga si daidai da ayyukan da bayan Allah musulmi suke yi ba ko da ku aikin da arna suka yi sun yi shi a zubin ko kamannin da yake nuna aikin kirki ne ko abin alkhairi ba za su wato ane yi daidai da abin da musulmai suka ba sannan wannan aya tana sanar da mu haramtawa wanda yake azzalimi wanda ya kutsa yi nisa a cikin zalunci Allah yana sanar da mutuwar ya haramta masa datar da shi da samun shirya Allah subhanahu ta'ala bai shirya da mutumin da zalunci zama masa jini da tsoka yi fice wato ainihin ƙaurin suna akan wato zalunci na kin bautar Allah da saba masa to irin waɗannan ba ma sa dacewa da samun shiryar Allah Allah ya tsare mu wannan shi da wanda ya sawaka na karatunmu na yau abinda muka dai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya fi mana hmm.